Yo, sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari auna. mata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau 27 ga watan Oktoba na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan buɗe makarantu da aka yi a wasu jihohin Najeriya. Shin iyaye ko kun san an buɗe makarantu? To a gaskiyar magana iyaye nan ya kamata su san cewa an buɗe makaranta. Maza maza su turo 'ya'yansu zuwa makaranta saboda makaranta an riga an buɗe ta malamai a shirye suke da su koyar da waɗannan ɗalibai. Zara tun makon da ya gabata aka buɗe makarantu da dama a Najeriya, amma dai muna tafa da ƙarin bayani. wakiliyar sashen hausa a kaduna ta jiyo mana ta bakin malamai dalibai da ma iyaye akan wannan batu sannan kuma ta jiyo mana ta bakin masanin kiwon lafiya sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. mu fara da jihar Kaduna inda aka buɗe makarantu a ranar Litinin a makon da ya gabata. Amma an fara ne da yaran da ke aji biyu na ƙaramar sakandare wato JS2 da kuma aji biyu na babbar sakandare wato SS2 domin shirye-shiryen zana jarabawa. wakiliyar sashen hausa a kaduna binta ibrahim ta zazzagaya makarantu inda ta lura da yadda ɗalibai suka karɓi wannan kira kuma ta tattauna da malamai da iyaye waɗanda wannan abin ya shafa. sada da ku a cikin filinmu na yau da gobe. To a wannan zaure namu na tattauna da a shugaban makarantar gwamnati da ke nan Kargiro Tudun Wada da kuma wayansu daga cikin ɗalibai da kuma malamai don jin ta bakin su a game da yadda suke hangen wannan komawa da aka yi. Daga bisani kuma na ji ra'ayin iyaye a game da shi koma wannan da kuma yadda suka ɗauke shi. Sai ku biyo mu. Farko dai sunana Sani ni ne shugaban makarantar sakandare wato na manyan ɗalibai wato senior wanda ke titin kargi road na nan tudun wada kaduna ah, kamar yadda kika tambaye ne a game da shirye-shiryen da muka yi a gaskiya magana duk shirye-shiryen da ya kamata wanda gwamnati ta ce yi na game da ah, ita wannan cuta wato covid-19 na farko dai wanke hannu sai social distance muna observing da dai sauran ka'idoji wanda za mu tabbatar da ɗalibai da malamai suna yi don guje ma wannan cuta. Game da kuma ɗalibai tunda 'yan aji biyu ne kawai aka ce su dawo wato SS2 wanda sai nan kuma da sati biyu masu zuwa shine nss1 za su dawo to nss2 din kaman ba su fahimci abin da gwamnati ta gaya masu ne saboda a gaskiyar magana ɗalibai kaɗan ne suka dawo tunda misali muna da ɗalibai 280 to amma litinin din ɗinnan ina jin bai wuce ɗalibai goma suka dawo ba kin ga ai abin ya zamana kaman ko ɗaliban ba su ba su fahimci abin da gwamnati eh, ta faɗa ba ne da cewa yau su dawo tun daga malamai nan a shirye suke ba ka ganin yana da nasaba da cewa an daɗe a gida ne shi yasa illa suka saki jiki har sun saba da ko jin daɗin zaman gida to tana iya faruwa amma wasu kan da yawa tun da iyayensu sukan bugo mana cewa sun zaƙo a buɗe makaranta kuma tabbaci mun tabbatar da su mun gaya masu cewa za a buɗe makaranta kamar yadda muka buɗe makaranta to amma abin mamaki za ki ga ɗalibai bai wuce goma ba. To kana ganin gwamnati ta yi sanar wanda ya kamata? Ha, gwamnati ta yi amfani da rediyo da jaridu ta sanar ta sanar kwarai kuwa sai dai waɗannan ɗaliban kamar su har yanzu ko ba su gaji da zaman gidan ba ne? Shi. To malam a game da wannan cuta ta COVID-19 tun da ka ce a mutum daga wanke hannu ya zuwa a samun tazara tsakanin jama'a hmm. wanda suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka ce amfani da su wurin samun kariya. abubuwa kamar takunkumi da kuma shi sinadarin wanke hannun shi ma gwamnati ta gabatar da shi a gaskiyar magana wallahi sai dai mai gwamnati godiya saboda a gaskiya ta ba mu face mask don mu ba ɗaliban nan tunda kamar yanzu yadda ke kika zo din nan kin ga ai duk ɗaliban a cikin face mask suke ko to gwamnati ta ba su da kuma sanitizer ita ma gwamnati ne wallahi ta bana wajen kuma wanke hannu wallahi gwamnati ta gina za ki iya gani ta gana saboda haka ba abin da za mu ce ma gwamnati sai godiya. to wani kira za ka yi ga ɗaliban da iyaye ganin cewa an buɗe makarantar don a dawo a ci gaba don a samu a samu biyan bukata. to a gaskiyar magana iyaye nan ya kamata su san cewa an buɗe makaranta saboda haka akwai buƙatar maza maza su turo 'ya'yansu zuwa makaranta saboda makaranta an riga an buɗe ta malamai a shirye suke da su koyar da waɗannan ɗalibai. sunana benjamin danjuma kuma da aka dawo makarantar nan ni na ji daji da dawa da haka ni na gaji da wasa wani aji kake ja studi kafin a dawo ka ce ka ji daɗi duk ka kusa ba an yi koyarwa a rediyo da talabijin man don saboda ku karu eh ni ina zuwa aiki au to baka saurara ba ke ne eh. sunana ali muhammad ina just to to yaya dawo wannan an takura maka ko ba takura mu na ji daɗi da dawo wannan na ma gaji da wasan da aka yi ma tun inda aka ba mu tun corona so da yanzu da aka dawo an ce ku dinga sa takunkumi eh, ya kuna ganin hakan zai yiwu za ku iya za mu iya gashi ma na ganka da face mask za mu iya ba ku aka yi a makaranta ko a gida aka ba a gida aka ba kai daga gida aka zo da abin mm. so maganar koyar da aka ringa a gidajen rediyo da talabijin don saboda ku ƙara saboda kar ku zauna hutu haka nan ba ka taɓa saurara ban taɓa saurara ba da su ba muke zuwa islamiyya da lesson da sassafe sai mu wuce to kafin ka dawo an gama an gama kafin mu dawo an karfe goma muke gamawa gaskiya mun ji daɗin dawa makaranta amma ɗaliban ba su riga sun saki jiki sun dawo ba suna nan a gida wasu ma irin ba su yadda ma irin da gaske ba ne dawowan shi sa suna nan a gida amma muna sa ran in Allah ya da zuwa gobe nan ba zai karu. A mutane nawa kuka samu nawa kuma kuke da shi a da kuma nawa kuka samu yau sun dawo. Ɗaliban da muke da shi na makaranta JS2 ɗin kusan ɗari biyar da wani abu amma wanda suka dawo gaskiya ba su kai hamsin ba. so kina ganin wani yana daga cikin kalubalen cewa ba a yi sanarwa a yayin da ya kamata ba ne gwamnati ba ta sanarwa ba ne ko kuwa a dai a sakacin daga wani yayi a to gwamnati ta yi sanarwa an yi sanarwa an jiji iyayen ne dai ba su riga sun gama yadda ba to kina ganin akwai wani kalubale da za ku fuskanta saboda an riga an yara sun yi watanni a gida ba tare da an samu koyarwa ba kina ganin za a samu wani wato kalubale mm, challenge na cewa ila kai ya riga ya dan yi tauri kenan karatun kila ba za a samu yadda ake so ya shiga cikin kwallo su ba gashi kuma an ce za ku shirya su ne cewa za su yi wani jarabawa na shiga wani ajin. eh za mu samu kalubale amma ba za mu samu da yawa ban Allah ya yarda. saboda za ku dage kun shirya saboda za mu dage a shirye muke. so Allah ya da sa'a. amin. malam sun ce sun shirya kuma kun shirya malamai kun ce kun shirya an ce an shirya wani irin shiri ba ku bai tukun eh mun shirya don gwamnati ta ba mu dokoki cewa mu shirya zuwan yaran nan yadda zamu karbe su me ma'anan shiri malamai zamana kowa kowane malami duk malamai su rika zuwa makaranta kullum da yake nan sannan na biyu dangane da eh, covid-19 protocols kuma abun wanke hannu face mask yadda iyaye za su bada nasu gwamnati kuma za ta bada nata daga baya za ta kara daya dan so maganar spacing social distancing da wannan duk mun shirya matakai saboda muna da covid-19 committee ma da faɗin su already mun constituting da ka'idoji da abin duk wannan faɗi duka rikicin da ke ciki abubuwan da ke ciki ne na jagoranci da wannan committee za ta yi za ta aikin su kenan su rika kula da su duk wani yaro da ya zo nan a shirye muke mu karbe shi mai mashi orientation ba shi karanta mashi jadadojin covid-19 saboda dan ya bi a ka'idojin da ake bukata. to kayan aiki. kayan aiki dangane da malamai. Mm. eh wannan a shirye yake muna shirye su ma malamai kuma a shirye suke su ma dangane da wannan. To bar mu saurari ra'ayoyin iyayen yara a game da koma makarantar da aka yi bayan hutun corona. ai wannan rana na yau kan akwai farin ciki na gaske muke saboda ko ba komai a yanzu yara sun tafi makaranta matsalolin da muka fuskanta sanda yaran nan suke zama a gida ba su da iyaka su kansu yaran ma sun cutu kwarai da gaske ainu saboda da yawa tun muna ma koyar da su abin da suke dan koya makaranta ana kokarin dan musu bita har mu kanmu mun zo mun gaji saboda ba mu sa abin zai dau lokaci mai nisa haka ba fatanmu kuma dai makarantun na namu za su mai da hankali a bisa dokokin da aka faɗi su kiyaye dan Allah ya bamu zaman lafiya muna farin ciki mun kai yara makaranta bayan tsawon lokaci da aka rufe makarantu fatanmu mu shine Allah ya sa abin da ya faru baya kar mu sake ganin kasantuwansa kuma muna kira ga hukumomi musamman na makaranta da su yi la'akari da cewar yaran nan sun daɗe a gida ba su karatu ba za a samo sabon tsari yadda za a yi bita ka abubuwan da aka yi da kuma sake zaburar da yaran yadda kwakwalwarsu zai dawo kan harkan karatu kuma muna fatan sauran ɗaliban da suke zaune a gida tunda ba gaba ɗaya ka buɗe ba su ma a gaggawa samar da lokacin komawansu sannan islamiyoyi su ma muna so mu ga an buɗe shi cikin gaggawa saboda ba bokon kawai ba islamiyya ma yaran suna zaune a gida ba sa zuwa ba kuma sake su ba saboda ba mu ga wani tsari da aka yi takamaimai ba akwai fa wata makarantar kuɗi da muka ji labari maciji mu aka fito da shi fa a makaranta ina makotaka da makarantu biyu ban ga jami'an gwamnati da suka shiga makarantu suka yi feshi suka yi duk abin da ya kamata a ce an samu na tsaron lafiya da tsaron su kansu rayuwar waɗannan yara ba abin misali shine ya kamata a ce makarantun nan mun fara ganin wasu alamomi na cewa 'ya'yanmu in suka shiga ciki lafiya lafiya ciki lafiya baka lafiya saboda bayan da za a yi ka rufe gida wata bakwai ka ce gidan nan a shige shi sannan 'ya'yan ma ba a ban mana su su tafi gaba ɗaya ba so wannan ma ya zama shine kashin gwiwan ma karya zuwa ɗaliban ni dai a tunani na a bullo da wannan ajujuwan wucin gadi saboda a samu bada juna tazaran nan sannan kuma a ajiye kayayyaki na rigakafi a makarantu a nuna ma yara saboda yanzu gwamnati abin da ya kamata ilmantar da mu ya kamata because yanzu yaro in ya taba wuta yau ta kone shi gobe zai sake tabawa ba a nuna musu cutan nan ga yanda ake bi kamar yadda ake koyar da mu takurawa wani duka wani hana mutane ba shi ba ne koyawa mutum abu ya san illar shi ya fi mu da ɗaure 'ya'yanmu mu nuna musu ga cutar nan ga matakin da ake bi ga yadda za su yi ko ba a makaranta ba har a mu'amalansu. Shin yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara ku iyaye. ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Kubi bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau. irin haka Allah ke so In yara manyan gobe haba yara Allah rana In yara manyan gobe in yara In yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so In yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta ku irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau birma idan kun yanda in yara manyan gobe haba yara Allah na nan in yara Allah na nan haba yara manyan gobe Yan yara ku bi ma iyaye, ku malaman makaranta kun ga irin haka Allah ke so. in yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara Allah nana, ga yara, haba yara, ga yara manyan gobe. Ga yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Ku lura da wannan kalma kan yan Masu sauraron mu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba, ta samu tattaunawa da masanin harkokin kiwon lafiya. Amma kafin mu kai ga su, a shakata da wannan waƙar. sai tattaunawar binta da Dr. Hassan Ibrahim na asibitin Biba a Kaduna. Shin ya kake ganin matakan da gwamnati ta ɗauka wurin kare yara daga kamuwa da cutar corona virus ko in COVID-19? To, a zahiri dai gaskiya um, matakan a rubuce ka a karance za su yi kokarin a ce an killace irin wani abun watakila a tsira da shi amma matsalar shi ne cewa kowa makaranta kamar da na ga tsarin ma da aka yi gara an fara da manya kafa kai ga kananan yara ga manya wayanda za a faɗakar da su za su fahimci abin da ake ciki za su iya ɗaukan matakai da kansu to shi ne za a ce irin waɗannan matakan zai iya yin tasiri ya taimaka akan irin waɗannan abubuwan amma kuma mu duba cewa akwai yawancin irin shirin irin makarantu na na gwamnati cewa cunkoso a ajujuwa suna matukan yawa amma a jami'a ne amma a kwaleji-kwaleji ne duka mun san cewa abin da yawa duk da yake an ce a raba su a raba yawan mutane yawan yaran su ringa yin safe da yamma kuma a rubuce an ce kamar aji ɗaya kai ya fi ishirin mutane ishirin wanda mun san a makarantun da suke na gwamnati akwai matukan wahala makarantun da suke zaman kansu sai ga watakila ya fi saukin a zama tasiri to a irin wa'annan abubuwan yara su zanto cewa wa'anda suke wayo tukuna kafin a kai ga ƙananan yara sannan kuma irin wannan zancen cinkoso sai an ɗauki matakai matuka a kai in ba haka ba akwai hatsari wanda mun fara ƙara ganin alama a wannan jihar kaduna akwai makarantar da suka koma muka ji an kama yaran sun kama an fito da su an same su da kuma irin wannan covid so abin har yanzu sai an dinga taka tsantsan amma inda ake na kaɗan kaɗan nan to watakila za a yi tasiri a ci karfin abin kana nufin kenan kila akwai waɗanda da a halin yanzu kila ma suna da kwayoyin cutar a jikinsu kuma su koma makaranta to wa'annan kuma matakan ba za su iya hana sauran yara kamuwa ba kenan wanda dai yara shi yasa ai zai yi wuya saboda irin kusancin abin yana dan yana dan wuya in dai har za a ce za a haɗu saboda ajiya irin makarantun da ake da shi yawanci wannan tazaran yana wuya sannan kuma za ga irin mu'amala da yara makaranta suke yi mm. to ya danganta da shekarunsu mu san cewa mu duba mu kula da mutane manya iyaye ma na yaran kenan a yanzu akwai sakaci na wannan takatsantsan da ake yi to kuma yaran da in an je makaranta kawai sun daɗe ba su gama za a yi wasa za a yi karatu akwai wani yanayi da za a zo za a ce za a yi wani abu da ake cewa irin practical practical za a ga ana haɗa mutane ne a irin wannan ba a bar mutane kowane ɗaya to irin wannan ne santa da kuma irin mu'amalan da ake na taɓa-taɓan hannu ko na sai ga wani lokaci yana da wuya wasu daga gida da suke da shi wasu daga hanyar zuwa makaranta ya danganta da irin abubuwan hawa da suwa suke mu'amala da kuma irin dokokin da ba a bi na abin hawa zuwa makaranta to a wannan hanya za a iya ɗauka sannan a kai ga wani wata da bai shi a makaranta to daga nan kuma abin zai iya faruwa a ce an samu matsala ba kawai matakin shiga aji na wanke hannu ko zaman aji ba a mu'amalan wajen ajin zuwa makarantar da hanyoyin duk zai iya kawowa sai ga a cikin ajin an zo an samu wani kuskure kuma abu sun faru an fi karfafa maganar sa takunkumin hanci din nan fiye da maganar wanke hannu da kuma ba da tazara a kana ganin a yara din shi ma wani hatsari ne kenan suke ciki hatsari ne matuka saboda mun san yaran mu irin wani lokaci in kanana ne ko manya irin tarbiyyar wanke hannu sai ga wani lokaci ana ta wasanni wani lokaci ko da abinci za a ci sai ga irin ba kowa yake irin wanke hannu ba to bala za a irin yanzu takunkumi zai kare wani abu daga irin kamar mu ce na iska ko feshi ko tari wanda kuma sai wannan ya sa wancan ya sa to amma akwai lokuta a aji wanda wani lokaci ana sauke shi sai ga kan teburin da ake zaune an fesa wani abu kai kuma ka zo ka taba hannunka ka je ka kama takunkumin ka kana gyara ka fesa a fuskanka da yin wannan dukkan irin akwai hatsarin da zai iya yiwuwa wanda sai an ɗauki mataki na sosai wanda zai iya kiyayewa eh, tarbiyyar cewa irin a rage irin kai hannu fuska a dinga shafar da wanke hannu da ake wannan shafa sanitizer za a yi kowane yaro a ce da shi a jiwon shi masu wayo ba kenan muke faɗi ka a fara ka ka kuma kan kananan yara tukuna masu wayan manya-manyan to su ne za su iya ɗaukan wa'annan matakan saboda irin su tsira su yi karatun da aka rasa tuntuni don kar a samu matsala a tafiyar da karatun. to kana ganin wato yin tsarin ilmantar da mutane a game da yadda za a wato yadda cutar take yaduwa zai iya kawo wani tasiri na canji sosai sosai ya tafiyar da mutane ya da da kuke a gidan rediyo da ko ina yana da amfani amma ne a makarantar a makarantar ya kamata sai an bi su daki daki an kara fatakar da su lokacin za su shiga makaranta lokacin suke zaune a makaranta ya kamata a samu kuma a kara fatakar da su a wayar da kansu a musu tarbiyya makarantar tsarin da makarantar ta na kariya na duk matakan da tafi ya kamata an zaunar da su a gaggaya musu a nuna musu ko da irin abin da ake cewa group group kaɗan kaɗan a ɗauki mutanen da za su bi ajujuwa da ajujuwa suna ba da wannan bayani ana kulawa a ɗauki mutane na musamman wanda za su tsaya za mu ɗauka mu ce kamar dakaru wanda za su ringa kulawa da cewa abu wannan abu a duka makarantar mm. to zai iya taimakawa a samu sauki ta irin wannan abubuwa. To wani lokaci za ka ga a waɗansu ƙasashen um, kamar irin yadda gwamnatin take so ta tsarin cewa idan an koyar da waɗannan da safe waɗansu kuma bangare na ɗaliban za su dawo da rana su ci gaba da nasu koyarwa wani saboda a rage cunkoso kada ganin sai an dinga yin feshi a kowane zama kenan. yana da ya sai kowane zama sai an yi kafin ai duka kamar da za ga asibitoci ai ana shara kamar a ce so nawa a rana duk lokacin da ina an gama da wannan sashi ya kamata ana feshin haka a makaranta wanda za su shigo sun gama na safe kafin na yamma su shigo ya kamata a feshin ya kamata a yi hakanan saboda inda wani abu hakanan ya tafi to dole wani abu ne wanda ya kamata a dauki matakan da za a kawo wayannan su sun gama shi ma haife shi da safe kafin wasu ba su ma haife shi matakan da ya kamata a ta ɗauka kenan shi zai takaita irin wannan abubuwa ba sani cewa abubuwan nan na ta faruwa muna ta tsira mu a afirka da irin wannan abubuwa amma mu san cewa akwai matakai yanzu da abun na ƙara barkewa a ƙasashen da suka riga suka buɗe suna tunanin ma su ƙara kullewa ne so mu ma a haka sai mun yi an kai ya tashi saboda irin wayannan abubuwan sai an yi shi sosai ta matsayin ka da likita wato jami'in da ke kula da kiwon lafiya kuma ya san hanyoyin da ake bi wurin kiwon lafiyan wani shawara kake ganin ya kamata a bi ko kuma wa'insu matakai ya kamata gwamnatin ta bi na garin cewa an tabbatar da cewa an gudu tara an tsira tara na garin an yara sun koma makaranta an ci gaba da koyarwa amma kuma ba a ci gaba da yada wannan cuta a tsakankanin yara ba. Koma makaranta ya zama dole kamar da ka nuna aka tafiyar da shi ka'idojin da aka sa a tsaye da mutane za su dinga duba makarantun su kansu su ɗauki matakan a sa hurumin kulawa da tabbatar da wani zanto a kansu a sa kulawa da matakan da suka saba na kulawa za a hukunta su a ga irin haka sannan kuma yara a kulle yau a ci gaba da faɗakar da su a ci gaba da faɗakar da su iyaye a wurin aiki ko a kasuwa a ci gaba da faɗakarwa don su fahimci wannan abu a sa wani abu na a cikin al'umma waɗansu kungiya ko mutane a cikin al'umma wanda muke cewa community waɗanda 'yan al'umma suka yarda da su suke jin maganar su zaunar da su a ba su darasi akan abin nan a nuna musu illolin su san kuma zahirin abin waɗanda su su fahimci abin da kansu su ga kamar sun gani su ga kamar yin sun gani su koma al'umma su zayyana ma al'umma irin wa'annan abubuwan to ki kaje kowane mai gida zai iya gama 'ya'yan shi sannan makaranta an su zuga suna ɗaukar matakin su sannan ne karatu zai tafi a hakan yawan karatu kuma irin tsawon lokaci da zama a cakuɗe ko a aji na sauƙin shi tsawon lokaci da zama da irin tare yana fin yada abin dan a ce a yi karanci so awon da ake yi dole banda irin raba ajin da aka ce za a yi awon zama a cin kuɗaɗin a ɗakin a aji ɗin ya kamata shi ma a rage shi kamar inda aka fara irin karatu da ake ta wannan zoom din da ake ta ba ake e-learning da ake ta yi ya kamata a jaddada shi na wasu abubuwan da ba zai jawo dadewa aji sai a hada da zama tare da kuma e-learning din wata ila wannan e-learning din ana yin shi in an zo aji sai a ƙara fayyacewa ya gajarta zama to daga nan za a ɗauki matakan da wataƙila a kawo sauƙi a kai. to akwai alamun cewa cutar kenan na bayan gari bata tafi ba kenan. gaskiya gaskiya har yanzu dole sai an ta taka tsantsa a gaskiya kenan a gaskiya kenan a kasashen da muka gani an fara suka ji jiki da suka fara buɗe hanya ana ɗaga abubuwa yanzu akwai hatsarin an fara ganin abin kamar yana da yana kunnada ana saukan matakan da watakila ana son su ƙara kulla maganin su to kin ga ai an buɗe mu kuma muna tafiye tafiye kasashen wani an fara tafiye tafiye kasashen wani hatsari ne yake ciki tunda har suna su zai tashi me kuma zai fara a namu na biyu mu namu akwai abin da aka ce an danne a community an muka duba a rayuwa yanzu da ike kusanci da mu za ga ana kama dan mace mace haka nan mun dauka manyanta ne mun dauka wani ciwo ne ga amma ba a yi bincike ba ba a je an yi ba to in ya danganta da wannan abu sai abin zai tsananci haka nan in aka hada da wannan abubuwan gaba baki. ɗaya zayyana a community a cikin al'umma to za ga tabbacin cewa har yanzu da sauran abubuwa da ya kamata a kula da shi wanda ya kamata a taka ya zama mana kuma wani annoba daban saboda hatsarin shi wannan kwaya cuta na virus din akwai wani abu da ake cewa mutation mutation shine cewa yana canza kamar halitta kamar wani irin fasali inda aka san mai sauki lokacin da ya zo na farko muka yaƙe shi jikin mai yaƙe shi muka karbe shi to sai ga ya je kuma ya ɗan rikita ya ɗan ƙara kwari sai ga ya zo ya fara sun abin da za a yi cikin satin nan akwai wanda a ƙasashen waje ba a nan Najeriya ba ya warke da sas an same shi aka kuma ya sa ƙara samun mataki na biyu na irin wannan attack sai aka ga tsanancin ciwon ya riga ya samu ciwon wanda ana ganin ya kamata ya yana da garkuwa ya kamata jikin shi yana da karfi sai ga wannan ciwon da ya kama shi kuma har ya fi mishi masifa fiye da abin da ya faru na da to kin ga haka har yanzu ba a riga an gudu ba tukuna ya kamata mu ci gaba da kiyayewa to mun gode dr hassan na asibitin biba na'am ya ubangiji sarkin baiwa To jama'a baki daya anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.